ahmad da wasa muka ga ƙarshen watan shara kuma ya sanya mana a cikin zukatanmu shauki da kuma fata na rizkar wata ramazan ina godiya ga Allah baraka wa ta'ala abin da ni'imominsa masu girma ina yabo gare shi bisa falalarsa mai yawa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya shine ne almalikul allam mamallakin dukkan komai wanda kuma iliminsa ya kewaye komai da komai ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da wannan addini wanda yake cike da alkhairi addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi sallama shine mafifici na wanda ya tsaya yayi azumi kuma yake ya mulai tsira da manzo Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da tahabbansa mutanen kirki da wanda suka bi bayan su har zuwa ranar alkiyama bayan haka yan uwa musulmi ina wa kaina da ku baki ɗaya wasiya ina yi mana nasiha da tsoron Allah da takawa ita takawa shine biyayya ga umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hana takawa ita ce mafi alherin guzuri da zaka tafi lahira da shi Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ku yi guzuri mafi alherin guzurin da zaka yi dan zuwa kiyama shine tsoron Allah shine takawa shakawa ita ce za ta baka mafita a wannan rana ta alkiyama ranar da baye za ka kasance cikin hali na tsanani yan uwa musulmi a yau da muke tsaye a wannan juma'a ita ce juma'a ta ƙarshe a wannan shekara a watan sha’aban ba za ta kuma dawowa ba har a tashi kiyama ta wuce kenan har abada wannan juma'a ce ta ƙarshe a watan sha’aban na wannan shekara watan da da yawa daga cikin mutane an mutu nasiha a farkon shigowar watan amma sun manta ba su ribaci wannan wata ba irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya yi azumi ko yana azumi da yawa sai Usama na Aikin Allah na ga kana yawan azumi a watan Sha'ban ko me hikima sai ya ce eh watan Sha'bana wata ne da da yawa cikin mutane suke gafala domin ya zo ne a tsakanin watan Rajab da watan Ramadan mutane suna girmama watan rajab sai su ta kokarin ibada a watan rajab sannan kuma suna dama watan ramadan wata ne mai girma to shabana ya zo tsakiyar wasu watanni guda biyu waɗanda mutane suke gafala yace kuma watan sha'abana shine watan da ake kai ayyukan bayi wajen Allah shi yasa nake so akai aiki na ina azumi manzo Allah yana yawan azumi sallallahu alaihi wasallama a watan sha'ban yace wata ne da yawan mutane suke gafala domin idan rajab ya zo mutane suna himmatuwa suna ganin girman watan rajab amma in sha'ban ya shigo sai kuma su shagala sai kuma ramadan ya zo su kara himma to wata ne da yake mai albarka watan sha'ban amma da yawa mutane sun gabara ba su ribaci wannan damar da ke cikin watan sha'ban ba a yau muna juma'a ta karshe juma'a ta gobe juma'a ce ta ramadan yan kwanaki kaɗan suka rage domin yau muna ashirin da biyar ga watan sha'ban kaga kenan kwana biyar ko hudu ya rage to waɗannan kwanaki da suka rage kwanaki ne da za mu yi sanya su a matsayin tsani mu yi ƙoƙari mu inganta mu kafin mu fada cikin watan ramadan kuma mu sani cewa ana yin tanadi ne domin shiga watan ramadan ba da wai lissafe-lissafe na me aka tsara na abinciccika da za a ci ba ko me aka yi tanadi na kayan sallah ko me aka shirya na abin duniya ba da wannan ake tanadi ba ana tanadi domin shiga wata ramadana ne da tsoron Allah da inganta zuciya da wanke zuciya daga dukkan kazantar da bata dace ba ana so mu shiga wata ramazana da zuciya wankakkiya da zuciya wadda take ta kufuta daga dukkan abinki saboda haka duk wanda yayi sakaci a wannan wata na Sha'ban sai ya tuba zuwa ga Allah ya inganta niyyarsa yanzu kafin watan ya wuce kuma a shiga watan Ramadan wanda wata ne na canjin al'amura wata ne wanda yake duk wanda irin shi ya rabauta ya rabauta rabobi mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta mutumin da irin riski watan Ramadana da wanda ya mutu a shekarar da ta wuce bai riski wannan wata ba da bambanci na daraja da daukakar matsayi kamar a ce tsakanin ƙasa da sama ban sani ba ko za ka iya lissafa nisan da ke tsakanin sama da kuma ƙasa ga wanda yake iya lissafi ke tafiya ta mil nawa ne tsakanin wannan doron ƙasa da kuma ƙure samaniya Allah kaɗai ya san nisan da ke tsakani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wanda idace ya rinci wannan watan da wanda ya mutu kafin zuwa wannan watan idan mutum ya yi azumi ya yi sallah to ratar da za ta kasance tsakaninsa da wancan da bai rinci watan ba na daraja da ɗaukakar matsayi a lahira shi ne kamar darajar nisan tsakanin sama da ƙasa Allah ba to me ya kamata ka yi in Allah ya baka dacewa yan uwa nawa suka rasu wanda da muna tare da su bara amma yau ba za mu yi azumi da su ba kai kuma gashi Allah ya baka ara maka lokaci ba dan sun fi ka shekaru bane ba dan sun fi ka lafiya bane ajali ne ya cin musu yau babu kai kuma ga kanan karana zaka riki wannan wata me ya kamata kai kai daure mazaki kai tanadi kai shiri domin ya zama kare baci wannan dama wanda shi wancan dan uwa? Allah bai masa baiwa da kyauta da wannan damar ba kai gashi Allah ya baka to yi maza ka kulla niyya ka inganta al'amuranka domin ya zama wannan watan na Ramadani mai zuwa in Allah ya maka rabu da riskarsa da yin azumi da ibada a cikinsa Ba ka sani ba ko shi ne karshe kai ma ba za ka rikina ainihin shekara kuma ta gaba ba to abin da ya kamata shi ne inganta niyya da kuma yin azama na cewa insha Allah ta'ala daga yanzu zan fara tanadi na riskar wannan wata mai albarka na Ramadan ta hanyar yawaita ayyukan alkhairi tun daga yanzu don ka koya kafin wannan wata ayyuka alkhairi ko da yake ban sani ba ko kayan azumi jiya da ranar litinin to har yanzu ne akwai wata litinin nan mai zuwa ka yi kokari ka yi azumi don ya zama dama dai abinda manzan Allah yake yawaita sallallahu alaihi wasallam a watan sha'ban ne azumi domin ya zama ya samu tadribi ma'ana ya zama masa jiki abin mamaki wasu mutane ba sa iya azumi in ka tambaye sai ce ai ba zan yi hakuri da yunwa ba ba ta duba irin alheri da falala da ladan da ke cikin azumi to watan sha'bana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana azumi domin yayi tanadi yayi shiri ta yadda in Ramadan ya zo kawai dorawa za a yi dama ana yi karatun Qur'ani yana cikin ayyukan da zamu yawaita a watan sha'ban da ayyukan alkhairi dukkanin su mu fara kwatantawa a wannan wata domin ya zama mun shiga watan gobe cikin wato marigaya ya zama jiki mun saba abin mamaki kullum ana yin karatu a ka'ida ta juma'a in aka fara huduba mutum baya komai duba wannan bawan Allah wai shara yake ana huduba kaga shi bai da rago a juma'ar yana nan a masallacin da shi aka bude wata kima shi ya bude amma duba yau shara yake dan Allah ku ce idan shara nan ya da ya zauna in yana so ya samu falalar juma'a ya mai ya yi asara domin manzo Allah yace duk wanda yayi lafu na juma'a bai da juma'a aka ce ko abokin zaman ka yayi abin da ba daidai ba karka ce da shi gyara rufe bakin ka in ka ce da shi gyara to kai ma ka samu matsala a juma'a ka amma wai shara yake ba daidai ba ne ku ce da Allah ya so shi go masallaci ya zauna ko wani ana hudu ba yana jan carbi ai wannan shine zikirin da Allah yake idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati ta'u ila zikrillah wannan shine zikirin hudu ba da sallar da zai shine zikirin to kuma ana hudu ba kana jan carbi wani kuma subhanallah wai waya yake taba ana wudu wannan kuskure ne mutane ba sa gane daraja da kimar juma'a musamman in liman ya hawan bari mala'iku wajen sun aje abin da suke yanzu suna zuwa suna sauraron ba. kai kuma ka shagala da wani abu wannan ba daidai bane ya kamata mu gyara watan sha'ban wata ne mai girma wanda ake tanade domin a shiga ramadana da kwarin gwiwa ta koyan ayyukan alkhairi wata ramadana bako ne mai girma kuma dukkan bako mai girma mai daraja ana karɓarsa ne da sakin fuska da kuma sakin zuciya ba wai da kuntata haɗe fuska da kuma kuntata zuciya ba saboda haka magabata sukan yi addu'a ma idan ramadana ya wuce wata shida suke roƙon Allah Allah ya ba su dama su riski ramadana na gaba riskar ramadan wata falala ce da daraja mai girma domin ana yafe kurakurai lillahi utakamu minan nari fi kulli laila haka annabi ya bara sallallahu alaihi wasallam Allah yana yanta wasu bayi daga wuta duk daren wata Ramadan kwana 30 kullun sai an yanta wasu an ce da yan wuta ne Allah ya ce na yafe musu duk dare inna lillahi wa taqa fi kulli laila minan nar duk dare kaga ka jage zama kana cin waɗanda za a yanta a wannan wata wata ne ba karamin wata ba wata ne wanda ake samun ɗaukakar daraja ku ji dai wanda ya mutu ya bar dan uwansa wanda ya rayu da cikin ramadana bayan mutuwar nabiyin annabi ya ce nabiyin ya samu darajar da ta kai tsakanin ƙasar da sama nisa saboda mai wancan mai riski wannan falalar ba saboda haka ya kamata mu yi maraba da ramadana da sakin fuska da sakin zuciya mu sani cewa dama ce Allah ya bamu ramadan ko kuma sha'ban kamar wato tanadi ne ga wanda yake jiran damuna domin ya yi shuka zai je gyara gona ya yi wato duk abin da ake yi na mukaddima shine farko a yi huda a kona ciyawa a saka taki na abin nan a yi wane ne a yi wane duka mai ake jira ruwan sama in ruwa ya sauka an gama shiryawa to kuma aka yi shuka sai kaga an samu mai an samu ainihin amfani mai yawa to kamar haka ne za ka yi tanadi a watan sha'ban da in ramazani ya zo lokaci ne na me na girbar abin da aka yi tanadi aka shirya shabana kamar yadda na faɗa wata ne ta diribi ma'ana mutum ya koyar da kansa ayyukan alkhairi tun kafin shigowar Ramazana. Ramazana na shigowa ya riga ya saba daga ciki shine azumi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga ciki shine zama a masallaci tsakanin magarba da isha duk lokacin da ka samu dama bayan sallah asuba zuwa fitowar rana domin ya zama maka jiki kafin zuwan watan ramadan da yin sauran ayyukan da'a yan uwana istimrariya shine dorewa akan aikin alkhairi abu ne mai muhimmanci kar mutum ya zama zai yi aiki yanzu an jama kuma a neme shi a rasa wannan kuskure ne domin ana so ka zama dukkanin al'amuranka a duniya guda biyu ne Fa'iza farakta, fansab wa ila rabbika farghab ma'ana rayuwar musulmi a wannan aya tana nuna abu biyu ne kana gama wani aiki ka shiga wani inda Allah fa idza farasta in ka gama daga aikin lahira fantab ka tsaya in ka gama aikin duniya ka tsaya aikin lahira wa ila rabbika farghab shine ma'anar ayar ma'ana ya zama aikin ka na duniya iri biyu ne zaman ka a duniya ba ka da aiki sai abu biyu ka nemi duniyar ka ta halal kuma ka nemi lahirar ka shine fa idza farasta fansab ma'ana kai sallah kana gidarwa ka je sana'a kana ana cewa Allahu akbar ka bar sana ka dawo masallaci haka zaka yi dai wa abudu rabbaka hatta ya ce ka da kai haka zaka yi dai har mutuwa ta zo ma wannan shine riba ga mai imani ga wanda ya gane cewa haka rayuwar take wallahi an jima ko bayan yan kwanaki ko bayan lokaci za a nemi ka rasa ba abin da zaka samu sai wannan abin da ka aikata na lahira saboda haka dorewa akan aiki abu ne muhimmi saboda haka bi kokari wannan wata wanda yake karewa na sha'abana mai kokarin kwatanta ayyukan alkhairi a ciki da gaske akwai abubuwa guda biyar muhimmai da ya kamata a yi lokaci a kai na farko shi ya yafiya da haƙuri ɗabi'ar ɗan adam yana da ruku a zuciya duk haka muke duk wanda yake da zuciya za ka yi masa wani abu ba zai ji daɗi ba sai in ya ganka ko dai-dai da mu'amala da kai ko kuma ya rika jin yana jin wani abu a rashin ya ganka kai masa wani abu wata rana watakila kama manta kai amma shi abin yana nan to mi haƙuri in watan ramadan ya zo mu yafi wa juna kamar yadda ya bata ma kai ma ka bata wani bal ma ka tuna kurakuranka da kake da ubangiji ta kai nawa ka saba Allah amma Allah yana baka ta har yanzu ka shiga da lafiya ka fita Allah ya baka abinci duk bukatunka ka Allah na baka baka saban Allah ne Allah ya yi afuwa ne kai ma ka yi wa dan uwanka afwa sai Allah ya maka afwa innama yarhamullah min ibadihi ruhama Allah yana jin kan bayansa ne masu jin kan junan su haka Allah yana yafewa masu yafewa junan su sannan ka sani shi wannan ruku a zuciya matsala ce domin ya zo a cikin hadisin da ma'aike sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuftahu abwabul jannati yawmal ithnin wal khamis ana bude kofofin aljanna ranar litinin da alhamis fayaghfirullahu likulli abdin la yushriku billahi shay'an Allah yana yafi wa dukkan bawan da bai shirka da Allah ba duk tana da alhamis lokacin da ake kai ayyukan bayi wajen Allah Allah yana yafi wa bayin sa mummune in dai ba su shirka ba illa radulan amma banda wani mutum bainahu wa bain akhi shahana kana bainahu wa bain akhi hana. yana da wani ya da gilli tsakanin ɗan uwansa baya masallama baya gaisawa da shi baya ya yi masa kaza yi masa kaza to matsalar ne Allah ba zai kalli wannan ba ba yayin da ake yafe wa bayi fa yuqalu in an kai ayyukan bawan sai Allah ya ce an biru halaini hatta ya tsale amma yi da ayyukan nasu har sai sun gyara su, har sai sun yi sulhu maki Allah ya faɗi wannan su uku an bira halaini hatta ya tsale amma yadda ayyukan nasu a dakata har sai sun gyara tsakaninsu kafin a kawo aikin haka Allah zai ce ka nan ma baka yafe ba kana da matsala wanda ma ka yafe domin aikinka ya kai ga ubangiji ka samu yafiyar Allah a yi haƙuri da juna a zamantakiya musamman iyalai musamman iyalai a yi haƙuri a rika yin abuwa da yaji abu na biyu tsara lokuta wanda da yawa daga cikinmu mu nan ba mu da wani tunanin tsara lokaci ai ba ruwanmu za ka yi bacci babu goda ba tsari za ka yi al'amura ba tsari za ka rike waya ka yi tattabi lokaci na tafiya wannan kuskure ne ka sanya lokutan ka zama tsararru musamman a wata ramadan za ka ta yi sallah asuba ka yi a masallaci za ka yi askar na tafiya zikirar da ake na tafiya? ka lissafa iya wanda za ka iya in ka gama za ka sa a ranka in ka iya zama a masallaci fanima baka iya zama ba ka saka alam kana tashi da walaha karfe takwas da rabi ka yi walaha ka yi alwala ka yi raka a biyu ka yi addu'a domin addu'ar mai azumi karfafiya ce kana yin walaha duk abin da za ka yi kakin sa watakila ka tafi sana'a ka je kasuwa ka je aiki kana lissafa lokaci a zahar na yi ka yi ƙoƙari ka yi sallah a jam'i a masallaci sannan kana zuwa lokacin la'asar la'asar na yi ka yi sallah a jam'i a masallaci idan ba zai yi kamar aiki ko kasuwa ba kana duba lokaci biyar da rabi maza ka bar kasuwa domin kasuwa in yamma ta wuce wannan akwai cunkoso akwai kaza ba abin hawa da sauransu maza ka dawo gida sannan ka yi alwala ka yi shirin mai ainihin iftari daga wannan lokacin da ka dawo gida wata karfe shida ko biye da haka ka zauna kana istighfari ko ka dau qur'ani kana karantawa ko ka tafi masallaci a can za ka buɗe bakinka ka sa dabinan ka guda uku a aljihunka saboda me saboda ka samu damar nutsuwa da yin addu'a saboda a gida ne watakila akwai hayani a wani da a kana masallaci dab minti talatin minti ashirin kafin shan ruwa da ɗan dabinan ka guda uku a aljihu dab kafin a sha ruwa kana addu'a kana istighfari ana Allahu akbar ka buɗe baki kayi addu'a an yi sallah ka dawo gida an sha ruwa da iyali ka tsara lokutanka kana gama wannan za ka jira hutawa ne kafin a fita kuma sallah ta asham ya zamo rayuwarka a ramadana sai haka ke kulawa da wannan ba ka sakaci in ka samu dama za ka je gaida mara lafiya sannan kana iya kokari ka ganta duk aikin alheri kana kokari ka aikata su kaga wannan shi ne tsara lokuta sannan da kuma tsara aulawiyat me ke gaba da wani domin dai al'amuran rayuwarmu akwai abin da yake alhammu fadaham mafi muhimmanci da mafi muhimmanci da mafi muhimmanci ba wai za ka juya abu abin da yake ba shi ne ba ka ba shi himma sannan abin da yake muhimmi ko baka damu ba ka yi walha masha Allah Allah ya karba amma ko baka yi sallah azhar a jami'i ba ka yi asara wannan walha taka tana ta samu gibi ba ita ce mafi muhimmanci ba sallar ka a jami'i ita ce shine mafi muhimmanci kayi kiyamun laili ma'ana kayi tarawih kayi amma baka samu asubahi a masallaci ba to gane warware ke to ko me kai wannan shine wajibi sallar asuba a cikin jami'a masallaci ka biji ta abin da yake shine gaba akan abin da yake shine ba shine tartib al-awlawiyat ka duba al'amura muhimmai kana so kai sadaka a waje amma iyali sun ce maka sukari ya kare ka ce kwa shakunan aka ba suga kuma ka je ka yi a waje ga wanda yake su ya kamata ka sai a wata kare dan abin da kake da shi ka kula da su kafin ka fita waje ka alheri duk abubuwan da za ka yi ka kankarar da ba ka jera abin da yake mafi mafi muhimmanci saboda haka abu na uku shine kyautatawa yan wana wata ramadan wata kyautawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake kana ajwadun nasi ya kowa kyautatawa da isani da kyauta duk wanda za ka ce mai kyauta annabi ya fi sallallahu alaihi wasallam domin dukkanin mai kyauta duk yadda za ban kai nuna bajinta kyautarsa yana yi ne iya wani geji kowa ya shi sai ya ba, amma ban da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ruwa yake don mai zai da abin duniya to baya bukatar abin duniya wata rana an yi sallah sai aka manzon Allah yana sallamewa yayi maza ya shiga gida sai aka yi mamaki aka ce lafiya yana mutuwa kace ya rasulullah kana sallama ka shiga gida a gaggauce ce eh na tana wasu dinari ne guda biyu suna aje a gidan ba na so in manta ba abin da so an yi sadaka ba baya aje komai a gida kyauta yake yi wanda in an zo gida aka ce ga wani ya zo yana cewa yana bukatar taimako yake a tambaya a gida ko su ba mu komai a gida duk an bayar to haka annabi yake sa mu ba duk bala'in kyauta ka ce ka fi kowa kyauta sai ka duba mai aka ce a gida me rage kowa ya kai sai ka duba aljihun ka mai amma shi annabi baya haka sa to amma so ake mi koyi mi koyi fa tashabbahu in lam takunu mislahu a kwatanta in ba za a iya yin wancan ba in goma ne yi sadaka da uku ko hudu in zai yi kenan uku ko hudu ka gani alhamdulillah ka rage shida ko bakwai ba laifi ai kai kokari wallahi amma ka daina duba aljihunka ka ce to ai ni ma ba da shi shi illar mu talakawa kenan kullun an ce wai ai kyautata ai tsarka sai mulka hangawa buga wane ne yafi kaza ba haka ake ba da kai ake magana zaka iya siyo rabin kwanan abin nan wake ka ce ayi ayi kosai rabin kwano na wake ko rubuyi ko gwangwani biyu ka ce ayi kosai in an yi ka ce a ware kwaya biyar in almajiri zo a bashi baka bayar ba ka ba iya karfin ka kenan amma sai ga mutum in an masa magana ce to aini dan abin na ba yawa ko ba sa akwai dubu goma sha biyu amma wai ba yawa dubu sha biyu ne ba yawa ka fitar da biyun mana ai tana da auki ba ne wani zai amfana da ita wani ɗari biyar ka bashi ko sukarin ɗari biyar don Allah ba zai amfana ba zai ji daɗi amma sai ka ce ai ba kuma ya ce dubu goma sha biyu da kake da ita ba bai yawa ba ce wani kuma yana dubu bakwai sai ki ai bakwai ne kadai cire da yamma na kasai shi suka na dan 500 ka ba wani wanda ka san bai da wannan kai ba dubu bakwai ki da ita a kai ne dubu ɗari ruwa kake so shi bayar kai kuma ka rike na kai so kake ma a baka ba laifi bane a baka amma kai ma ka bayar ko mun kankanta Allah yana san haka kuma Allah baya kallon abin da ka bayar yawan yana kallon zuciyar ne na cewa kai yanzu wanda zai bayar yana dubu kai zai bayar da dubu biyu ai wallahi yana dubu ɗari biyar insha Allah zai bayar da dubu hamsin insha Allah tunda yana da wannan zuciya ka kenan in kana kwatanta kai ma Allah sai ya ƙara inganta naka dama kuma alƙawarin Allah ne ka bayar Allah mai maka da gurbi shi kuma Allah ba ɗaya yake bayarwa ba a'a matsalolin da nufi kuna amwala ne fi sabilillah kamar da habbatin ambatar sab'a sanabi wanda la ɗaya in ka bayar misalin ta wanda ya ɗauki ƙwaya ɗaya ta hatsi ko ta masara isa a ƙasa in ta fito ƙwaya ɗaya za ta bashi ina an ba ta saba sanabila sai ta fitar da kai bakwai kowane kai sun sumbulatin mi'atu habba kwaya ɗari nawa kenan ɗari bakwai shi ɗaya za a kasa amma ba shi nawa to haka Allah yake bada nashi yanzu kai dan Allah ka bada cikin dubu bakwai din nan ka bada dubu biyu dubu biyun nan ba sai sun kawo maka kowanne ɗaya ninki ɗari bakwai inda za ka yi wannan tunanin ka ce bari in bada dan ma a je mu alheri amma mutane ba sa gane Allah ya sa mu gani abu na hudu shine tanadi na karatun ƙur'ani karatun ƙur'ani wata Ramadan wata ne na al amma abin da zai saka zubar da hawaye shine da yawa daga cikin musulmai ba sai karanta ƙur'ani an ce ma je a karanta Qur'ani to ai ban iya ba saboda ai rayuwar da ya kare ta ba da lokacin karatun ƙur'ani wani dan boko zai same ni a masallaci sai malam wallahi dawowa ta kenan daga indiya na je na yi dokta phd amma wallahi ban yi karatun qur'ani na ce subhanallah wai har ma ya ji wannan a ranta? ya ce don allah a taimaka mun a samun malami kaga wannan ma ya ya yi sa'a to wallahi da yawa mutane in ka bashi qur'ani ka je guda kana wallahi ba zai iya ba saboda bai je ya koya ba amma fa yana zuwa kasuwa yana zuwa sana'a yana zuwa hira yana zuwa kaza yana danna waya yana kallon talabijin duk wannan yana da lokacin su amma ba yi da lokacin ya je koyi qur'ani abin tausayi wallahi sai nakan tausaya ce mutum musulmi bai ya karanta qur'ani ba ba zai iya buɗe ya karanta ba ai bai da rayuwarsa ba wallahi mu yi kokari mu je mu koyi karatun qur'ani wata ramadana wata ne na qur'ani mu yawaita karanta alqur'ani zo muna da wuri wani adadin da muke karantawa sananne na alqur'ani a kowace rana lokacin da muka samu dama bayan sallar asuba kafin sallar asuba da minti 30 minti 40 awa daya ga wanda ya tashi da wuri kafin ya yi taho ya zan karanta don wani abu in bayan da lokaci na gaba bayan asuba in ba zai je yi bacci bai zan karanta wani abu lokacin da ya dada kasuwa ko sana'a bayan la'asar ko karfe biyar da rami kafin a kira sallah ya zan karanta wani abu ka duba lokuta da za ka shigar da ƙur'ani cikin rayuwarka dan ka rabota daga cikin wayanda za su samu rabo mai girma makaranta Qur'ani abu na biyar addu'a addu'a ne yanzu cewa ya Allah ka yi mana rabo ka yi mana ni'ima mu ga Ramadan yanzu an ce sauran kwana biyar ba to amma wallahi akwai wanda ba zai gani ba a kwana biyar din ajalin sa yake zai tafi to kai ta roƙon Allah ya rabo ya baka rabo ka rinci wannan lokaci mai albarka ka roƙi Allah sannan ka roƙi Allah kuma cewa in ka riska din Allah ya yi maka tawfiki da dace ka riba shi damar ba wai riskan ne nawa ne wayanda za ta riski Ramadana amma a banza shi yasa ba annabi yi musu addu'a sallallahu alaihi wasallam a kan yi musu mummuna addu'a Ya ce, tur da wanda adraka ramadan falam yughfar lahu a ce kwana 30 ko 29 kullum ana yafe wa mutane amma shi ya fita ba ya jiya wannan tur da shi bai yi aikin alheri ba yana nan a kan siyasa yana nan yadda yake bai canja ba a ramadan manzo Allah ce tur da wannan ya yi mummuna addu'a ko malaika dole ya amsa Ya yace amin saboda haka ka roƙi Allah bayan ka da ramazan kuma Allah ya datar da kai ka amfana da wannan ka yi aikin alheri sannan kuma ka roƙi Allah in ka yi aiki kuma ya karba ba aikin ba ne a'a karbar domin inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin ba wai kawai dan kai shi kenan dole a karba ba a ba a yi wa Allah dole ya sa sharadi yana karba kadai daga almuttaqin to yanzu tambayar ka nake to Allah kana cikin su idan ka ce min eh sai ce yaushe aka aiko mala'ika ya sanar da kai to ko ba aiko mala'ika ba yanzu kokari za ka yi ka roki Allah ya sanya ka daga cikin Ka kai aiki Allah ya karba kaga kenan kana bukatar addu'a masu yawa sannan wata ramadana wata ne na addu'a lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin waɗanda ake karba addu'a ba a mai da ita mai azumi a wata ramadan na farko ne diyinin dama ce ta addu'a yin azuminka sannan ka zo shan ruwa kana da addu'a ta musamman inda annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk wata damar da ka samu daga hannunka roƙi Allah duk wata kafa wata dama da ka samu duk abin da ya zo mare daga hannu kai addu'a kuma kar ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana yadda ake addu'an nan karka ce wai za ka yi addu'a ne sai babban abu ya Allah ina buƙatar aiki a waje kaza irin masu neman aiki a ma'aikata babbai Allah ka baki abu ne muhimmi a rayuwarka amma ba iya wannan ba ya Allah su wannan ya Allah ka yi mun buki ya Allah kayan da ake kaya Allah ka sa ina da rabo ya Allah kaza kaza ba iya wannan ba har ma abin da yake kankani ya Allah ina bukata aure ka bani mata ta gari duk mai kyau ne amma kar ka manta ita addu'a komai ake wa addu'a ya Allah zan fita kasuwa ka tsare ni in kai kasuwa lafiya Inna isa ya Allah ka bani dace a kasuwar tawa za ka fito da gida ka zo masallaci alaji ga gidansa a baya nan ya Allah ka bani dacewa in isa masallaci lafiya ya Allah ne sallah karba mun ka rika yin addu'a cikin komai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi hatta abin da ya shafi gishirin da za a sa maka aniya ka roki Allah Kar ka ce me ne gishiri a roki Allah ya baka dace ka samu gishirin da za a sa aniyar ka a gida komai ka roki Allah kenan ga ana bukatar addu'a dukkanin lokacin watan ramadan kuma babbar addu'a shine addu'a da kyakkyawan ƙarshe domin al'amura jama'a ke sa salama inna bil khawatim ana auna su da ranar da za a bar duniya lokacin ne ma'aunin yake ka roki Allah ya baka cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah an ka samu wannan shikenan an gama ko bukata ta biya kai addu'a karka manta da kasarka muna ta fada najeriya tana cikin matsala ba sai mun faɗa ba duk muna cikinta muna gani rashin zaman lafiya tuntunu rashin tarbiyya da ake fama na matasa waɗanda suke ƙoƙarin su kawo najeriya masifu iri-iri masu neman su janyo sai an an kasa da musulmi an kaskantar da musulmi kasunan kullum muna gani har ma ya kai ga an kawo masu wajen amerika amerika ta kawo hari wai najeriya nan bai ta yi musulmi kuma wasu suna har yanzu suna kan bakarsu lalle sai an tarwata ta to muna bukatar addu'a yan siyasar mu suna siyasa ce ta kasuwanci mai roƙi Allah ya ba mu yan siyasa masu kishin al'umma ya zama su ne shugabanni waɗanda za su taimaka kasa ta ci gaba su tausaya wa al'umma ba waɗanda za su gina kansu aljihunsu ba su ɗaya ba abin da sun mutu ma ba zai yi musu amfani ba yayin su waye musu yawa mu roƙi Allah ya ba mu shugabanni na gari mu roƙi Allah zaman lafiya mu roƙi Allah albarka tattalin arziki kullun kaga al'amura da suke mu yawaita addu'a ga kasa Najeriya domin in ta inganta to insha Allah kuma za mu zauna lafiya mu yi addu'a ga iyayenmu suna da hakki akan mu mu yi addu'a ga ayyanmu Allah ya shirya mana su mu yi addu'a cikin dukkan al'amuran mu kada mu manta wata Ramadana wata ne na azumi yan uwana mu yi kokari mu ga cewa mun shi wannan damar da Allah ta'ala zai ba mu ita mu roki Allah ya ba mu ita kuma mu roki Allah ya ba mu tauhidi a cikinta ta mu roki Allah ta'ala ya sai mana kurakuran mu Allah ya karba mana ayyukan mu Allah ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga yi masa da'a da yi masa biyayya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasanatan وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا